Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. To jama'a kamar da yadda wasunku suka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla. Inda a yau 29 ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne kan hukuncin da kotu ta yankewa Maryam Sanda bayan da ta same ta da laifin kashe mijinta. Wai ma dai yaya ake ɗaukan aikata laifin kisa ne a wannan zamanin? kan abu dalilan sai ki mace ta hanke ce ta ya ce an kashe in miji ne an wannan abin ya zama dai kamar kisan ba wani abu ne ko kaza ya kamata ko kaza aka kashe a wannan mataki ya kamata a ce eh, ita ma an bi mata haƙƙinta. ta haka yake madina bari dai mu da tunawa masu sauraro cewa kowace ranar laraba za ta kasance rana ta tattauna batutuwa da suka shafi mata zalla wato kowane batu da za mu taba zai kasance ya shafi mata ne kuma kamar yadda aka ji a wannan somin taɓi wakiliyar sashen hausa a kaduna binta muhammad ta tattauna mana da mata akan wannan batu na maryam sanda hmm, da ma sauran labarai da ke wato makamancin wannan Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku na shafinmu na Facebook. Jama'a sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya. To bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. inda muka ce menene ra'ayinku kan hukuncin kisa da kotu ta yankewa Maryam Sanda ga kuma yadda kuka amsa mana. muna. amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin zainab barista cole maskandare Allah na faɗi sunan daidai daga jihar Yobin Najeriya ta ce salam filin yau da gobe yankewa Maryam Sanda hukuncin kisa ta hanyar rataya da wata kotu ta yi mata a Abuja dangane da kashe mijinta hakan ya yi daidai da fatan sauran mata masu irin halin nata za su ɗau darasi a tashi lafiya. Shi kuwa Aliyu Abdullahi Imam ya ce wannan hukunci yayi daidai domin alama ce a Najeriya an fara samun ci gaba ta fannin shari'a. To ita kuma Fatima Bukar daga layin Zana Jos ta ce, "Hakika ina goyon bayan kotu a bisa wannan hukunci da ta zartar akan Maryam Sanda. Yin haka zai zama izina ga wasu. Allah ya raba mu da mummunar kaddara." An samu ta gaba ta fito daga Abubakar Kawo Girgir, inda ya ce, To duk da dai ni ba mai zurfin ilimin addini da na tsarin shari'ar Najeriya ba ne ba, amma zan iya cewa wannan hukuncin ya yi daidai. kasancewar dama duk wanda ya kashe mutum da gangan kashe shi shine hukuncinsa kuma ko babu komai idan ana irin wannan hukuncin ran dan adam zai kara daraja ganin yadda wasu suka mai da ran dan adam ba komai ba. Mm. To shi kuma Khatimu Lawal S. Bauri ya ce shi ma'alasa na faɗi sunan shi daidai ya ce samsam babu adalci a Najeriya dai bisa wannan hukunci. Shi kuwa Jibrin Jibi ya ce na ɗauke shi a matsayin jarabawa allah ya bata damin cin jarabawa to abdulrashid jula musa gwadabawa kuma ya ce salam shirin yau da gobe hakika ba abin da ya fi cancanta da ita face hukuncin kisa sai dai ta hanyar koyawar alkur'ani ba bin tsarin constitution ba to shi kuma ra'ayin shi kenan. Hmm. to an samu ta gaba ya fito daga awwal d muhammad ya ce hukunci yana ga 'yan uwan mamaci suna da dama guda uku na farko a biya su diya ko su yafe mata ko kuma ita ma a zartar mata da hukuncin kisa. To sai kuma amsar Buhari Abdullahi inda ya ce, Allah ya yafe mata ya kuma karbi tubanta. Idan muka je ga Ayuba Imam Kasim ya ce, ba ma goyon bayan halak, ba ma goyon bayan hakan dalili kuwa ba tsarin hukuncin musulunci aka bi ba. To shi kuma Kasimu Yusuf Tagwaro alasa na faɗi sunansa daidai cewa ya yi alhamdulillah ni kam hukuncin da kotu ta yankewa Maryam Sanda hakan ya yi daidai amma inda gizo ke sa ƙarshi ne an sha yin irin wannan kes ɗin a Najeriya amma ba a ɗaukar mataki. hasalima ita sanda an yanke mata hukuncin ne sakamakon ɗan gidan wani jigo ne a gwamnati. shi kuwa mansur bici ya ce idan da a ce kotun musulunci ne kaga da lafiya lau amma ni ra'ayina a yi mata afuwa tunda ba da kur'ani aka yi mata shari'a ba madina wannan ban san ko caccaka zan kira wannan ra'ayin ba ya ce shi muhammad bello adam ya ce har akwai wani ra'ayi a cikin hukunci ha lallai kam shi kuma ahmadu sule ya ce assalamu alaikum ni a ra'ayina a tambayi iyayen shi in ba su yafe ba sai a ji yanda suke so saboda babu wanda ya kai su haƙi gare shi amma dai yan uwanta kamar sun ce su yan eh, uwan shi zan ce eh, in kina iya tunawa ranar litinin da mm, an yi um, hira da wato ya ce ba ma su suka kai suka kai ta kotu ba wai gwamnati ce ta kai ta kotu wannan kara mm. to shi kuma shehu Adamu Rijau ya ce idan har da gaske ita ta kashe shi to wannan hukuncin da kotu ta yanke mata shine daidai to an samu ta karshe dai ta fito daga Abdulhafiz Umar Hafiz inda ya ce ta yi haƙuri ta amshi hukunci kawai don samun kyawawar ƙarshen duniya da lahira. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To masu saurari yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kaduna Binta Muhammad da ta gayyato mana mata zauren muhawarar domin jin yadda wato zauren muhawarar mu domin jin yadda suke kallon wannan lamari na Maryam Sanda. Da ma dai laifin kisa musamman ma tsakanin ma'aurata inda yake neman zama ruwan dare. Yau dai za mu tattauna ne akan kuncin da kotu ta yanke wa Maryam Sanda wacce aka yi ta buga shari'a da ita shekara biyu akan hukumarta da ake na kashe mijinta. A wannan makon ne ko in ce cikin kwanakin nan ko ta tabbatar da wannan laifi kuma aka yanke mata hukunci a wato hukuncin kisa ta hanyar rataya. Na san da yawa daga cikin mu an girgiza daga hukuncin nan ya danganta da yadda ka fassara shi wannan hukunci. A matsayin mu na mata wanda abin ya fi shafa ya kuka hango shi wannan shari'a da aka kaddamar da kuma hukuncin da ita kotu ta yankewa ita Maryam Sanda. Bari in fara da mamanmu wacce muka gayyata domin ta kasance uwa kuma ta bamu shawarwari ta kuma bamu mahanga irin na manya. akan shi wannan hukunci da aka yankewa Maryam Sanda. Ah, wannan abu dai abin da zamu ce shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, wannan abu da ya faru da Maryam izna ce ko kuma in ce ya zama darasi ga dukkan wani dan adam misali hmm. duka a duniya saboda wannan abu ne wanda idan ta yi shi ne a bisa kuskure za mu iya cewa to wannan abu da yanzu idan akwai wanda ya dama muna ga kaman ita tafi kowa shiga cikin damuwa To a mahanganki na uwa shin wannan hukunci da ita ta yanke misali na cewa misali ke tana cikin kunci ne ko damuwa ko kuma wani abu da laifi da miji ya mata wannan abu ne da ya kamata a ce hakan ya kamata a yi? Eh to wannan gaskiya ba ba abin da ya kamata ta yi ba. Ai shi laifi tsakanin mata da miji yana ɗaukan mataki zuwa mataki misali tunda akwai na gaba a cikin al'amarin aure abin da ya sa ake sa walici dama shi ne. idan da wani abu da yake faruwa a tsakaninta da shi wanda take ganin kamar ita da shi abun bai yiwu ba ko kuma mata waɗanda suke cikin halin misali to ai akwai na gaba da ita akwai waliyanta akwai waliyan shi. Hmm. yauwa za a fara za ta fara daukan matakin gaya ma iyaye zuwa waliyai wanda za a kira waliyan shi da waliyanta a zauna sai dai idan abu har ya wuce haka shine har za a dauki matakin magana a ce ko rabuwa amma ai har gara a ce an rabu misali da a ce har ta dauki matakin da za a ce da kanta ta yanke hukunci yana matsayin mijinta uban 'ya'yanta haka ne to Um, na Maryam Sanda dai zan iya cewa ya riga wuce tun daga uh, hukuncin da kotu ta yanki duk da yake an ce tana da damar ta kara ɗaukar kara a babban kotun koli ba ma a halin yanzu in a matsayinta na matashiya a cikin zauren namu na da matasa biyu zan wurga wannan tambayan ga ita matashiya wacce ba ta aure ba wanda yawanci kansu yakan dan dauki zafi musamman suna ganin an yi soyayya irin ta fulawa irin ta romeo sannan kuma ga alƙawarin da aka ɗaukar wa kai na cewa za a yi rayuwa irin ta turawa za a yi ta indiyawa har da laraba mm. to kuma sai bayan an shiga cikin daki sai ga abubuwa na yawa na canzawa wata takan fahimta za ta fara duba yaya gidanmu suke so za ta hakura ta fara wato facing reality wato za ta duba ainihin abin da yake na gaskiya da zai iya tafiya wata kuma za ta ci gaba da wannan mafarkin wanda zai iya kawo mata matsala ke barki aure ba wannan hukunci da aka dauka abubuwa da yawa na faruwa gawayen ku da ku kanku kukan yi alkawari cewa mutuka raba so soyayya wata ma bata iya bane shi yasa in kuma ma baku taba aure ba ku ce wacce take cikin gidan bata iya bane in kuka je kuma za ku iya da mijin to ya kika hangi abin da ya faru da Maryam Sanda da kuma abin da kike ganin yake faruwa da sauran mata shin abin da aka yi din ya dace ku da ta dauka wa kuma bana son mu dinga dagewa akan maganar Maryam Sanda saboda akwai mata irin ta da yawa dan ina ganin kamar ko a bayan an yanke ma Maryam Sanda hukunci ma an samu wata daga Katsina wanda ita ma ake zargin ta kai mijinta lahira abubuwan yana faruwa da yawa wayansu wuka ne wayansu su sa musu guba yaya naki mahangan yake kuma zaki iya daukan wannan matakin wurin warware matsalar aure to gaskiya dai wannan abun bakin ciki ne wanda duk wanda ya san ciwon ya mace ba zai so haka ta fara a gare ta ba to amma kamar yadda shi ce din nan akwai alkawurruka na karya wanda su mazan suka iya ɗaukan ma mata cewa mutu raba ba abin da zai faru. Eto eh gaskiya maganar gaskiya dai alkawaran mazan sun fi. saboda namiji in yana son mace ba irin kalaman da ba zai mata ba saboda ya same ta to amma ita mace abin da za ta gane cewa fa dama aure zama haƙuri ne kamar yadda muka sani iyayenmu na da suna haƙuri suna kawar da ido akan wasu abubuwa da yawa kuna yin haka ku ne fa kuke duba wayoyin mijin ku ne kuke duba saurayi ma bai tsira ba in ya zo taɗi sai an yi wayo an karɓo waya a ga waye sabuwar budurwar da ya yi wani taxi ya aika facebook ana na ana bibiyarsa saboda ku yarda da shi ba kuma yanzu kina kiran magana hakuri anya matasan nan yanzu kuna da hakurin zama auren eh to ba a tare da an zama ɗaya ba dai kamar yadda kika ambaci ita wannan kafafai na sadarwa da ake amfani da waya da su gaskiya su ma suna daga cikin abin da suka taimaka na kawo mana karancin zaman lafiya da kamar yanzu kana tare ni da mijinka ga dai mijinka dai maimakon ku zauna ku tattauna abin da ya kamata ku tattauna a'a hankalin shi yana kan waya watakila yana catin ne da yan mata ko kuwa dai ga dai shi hankalin shi baya kai kishi ya muku yawa eh to kishi dai kishi dai halitta ne amma dai ya kamata a rinka su din shi su kuma maza ya kamata a ce su rage su rage maganar wayan nan ba a hana su yi rayuwarsa ba mm. za su yi amfani da wata lokaci ne ya zo amma bari je wurin yar uwarki tukuna kafin in dawo ta kanku wato a mahanganki ke yanzu wannan mataki da ta kotu ta yanki a kan ita Maryam Sanda kina ganin ya zama izina ga mata zai zama kuma izina ga musamman matan wannan zamanin wanda suke da zafi na kishi da zafin yanke hukunci ko da aure ma bai kamata a ce ya balle ba akan abu kalilan sai kika mace ce ta hankace ta kishi ya ce an kashe in miji ne an wannan abin ya zama dai kaman kisan ba wani abu ne ko kaza ya kamata ko kaza kashe a wannan mataki ya kamata a ce ita ma an bi mata hakinta kina ganin ya zama zai zama izina gaskiya hukuncin da kotu ta yanke wa Maryam Sanda to ba abin da dai za a ce hukuncin da gaskiya ya taba ni amma kuma tsakani da Allah hukuncin da kotu ta yanke mata hukunci ne na gaskiya kotu bata zalunce ta ba da ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda dama an ce duk dama hukuncin wanda ya kashe wani a kashe shi ne to amma kuma hukuncin ne dai haka ne hukunci ne kuma wanda kika kamar yadda kika ce wanda ya dace yawancin mutane sun kara samun kwarin gwiwa akan hukunci ko kotuna a Najeriya tunda har kasancewar ita Maryam yar gidan masu hali ne shi ma mijin dan masu hali ne amma da haka ba a shashin da maganan ba shekara biyu ana bugawa har sai da aka tabbatar da laifin akan ta kafin aka zartar da wannan hukunci din to wani darasi ne ke ganin zamu karu da shi akan wannan hukunci ka ji wannan wakan kamar dai da matan zamani ya ke <laughs> kin ji yanda yanda wato ya bayyana mace ta take mm. ya ce kamar mace ita ce ginshikar al'umma mm-hmm. idan mu mun gyara mm. to al'umma ma ta gyaru mm. labarin dai abin tausayi ne dai gaske abin da ake ta kin ji jiya ma a malumfashi an yi na malumfashi wanda wata mata ita ma aka to wanne ne na shekara 19 shine na Kano shine na malumfashi shine na malumfashi ta daba mijinta wuka ita eh, ma an ce ko da aka shigo dan naji wata hira da aka yi da um, shugaban yan sanda ina ji mm. ne na um, wurin wai ko da suka shigo yana kwance kamar ma ya ma fara kamar irin ya tafi bai tafi din nan bakin mm, gane da wuka a hannunta matar kuma ita daga ita sai shi a cikin gidan saboda haka abubuwan da kawai da ake ji kuma abin da ma ya bani mamaki bincike eh. abin za mu ji idan kare kanta ta yi koko mm, duk da dai ta ce gaskiya ita bata aikata ba To. Kuma kin gana Maryam Sanda din ma da ake ta ganin kotu ta riga ta gama yanke hukuncin ta tana da damar ɗaukaka ƙara haso biyu. Mm. To kin gama um, yau da safe muna shigowa kuma me za mu gani Kano. can ma wata mata ta kashe ita kuma kanta ban ma ga wannan saboda kishiya kone kanta ta kona kanta saboda mijinta saboda mijinta zai kishiya mhm. Allah ya sauke To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yanzu bari mu koma ga zauren namu domin jin darasin da za mu karu da shi akan wannan hukuncin. darasin da zan ce kowa yanzu zai iya cewa ya samu anan shine ita shari'a sabanin hankali kuma mutum zai iya tabbatar da cewa yanzu a haka yanzu cewa kowa ya yi laifi hukunci zai iya hawa kan shi komun kudinka komun gatanka mulkin ka so zuciya dai ita take kai mu ga aikata aikin da na sani abin da mutum ya kamata ya yi yanzu shine ya rika daurewa yana tafiyar da zuciyarsa tunda duk wannan aiki ne na zuciya zuciya aikin shedan iyaye ya zama da cewa suna bibiyan al'amuran ƴaƴansu ba wai ka ce dan ka aurar da ƴa shi kenan ba a'a ya kamata ƴakka tana gidan miji kamar yadda da iyayen mu suke ya kamata kana bin al'amuranta ka rika sani yawwa kafin ta tafi ma gidan kafin ta tafi gidan miji dama ai misali uwa dama aikin ta kenan tarbiyyar wanda ta fi haihuwa wahala. To wani abin da ma nake ni abin da ma ya fi damuna ne ya fi tasan min da hankali a cikin wannan abubuwan da yake faruwa. Ni kam wani laifi ne maza suke wa mata har suke hasala su har ya kai ga irin mata suna kisan kai suna kashe mazansu kowa dai ya san mace tana da rauni tana da tausayi mata da yawa wallahi ba sa iya rike kaza na san mata da yawa da ba a iya yanka kaji a gaban su, saboda tsananin rauni irin na mace da tausayin mace amma wai yanzu har an wayi gari mace ce za ta ɗauki makami da tun ana sa irin abubuwa abinci ka kashe su kashe namiji eh, eh a ce an sa ma miji fiya fiya ko wani abu eh ko an watsa ma mutum ruwan zafi ko an kona shi to yanzu har ya kai face to face mace kurin take faɗa da miji har za ta iya sa makami duk da raunin mace ta kashe miji tsakani da Allah ya kamata maza ma gaskiya suna akwai wani abu gaskiya da yake faruwa a fara binciken gidaje a fara binciken maza tsakani da Allah akwai ya kamata a fara binciken menene me mata me maza suke wa mata har mata suke zuciya suna yanke wa maza irin wannan hukuncin duba eh, hotunan bikin su da videos din bikin su aikin su auren soyayya suka yi tsakani da Allah ya za a yi wanda aka yi irin wannan auren soyayya soyayyen auren da aka gina shi a irin wannan soyayyen mai karfi ya kare ga irin ta mishi irin wannan kisan dole ne tsakanin mata da miji sai Allah Allah ne kadai ya sanya ne tsakanin su hatta hasila ta mishi wannan abin domin nayi imani da Allah na tabbata ita ma Maryam din ba mamaki akwai abin da ba za ta iya fitowa ta gaya wa duniya ba saboda tsakanin mata da miji sai Allah yanzu jiya ana cikin wannan kes din na yanke hukuncin da aka wa Maryam sanda sannan kuma aka samu labarin ana zargin wata ma ita ma a malin fashi kara aikatawa mijinta haka ta kashe shi wata malin fashi ma gauye Yawwa to ita ma ta ce yan Nigeria ta kashe mijinta. Dan Allah dan annabi ya kamata a duba wannan maganan fa me maza suke wa mata. Maza ko ma ku ji tsoron Allah sannan kuma shugabanni su shigo cikin maganan nan tsakani da Allah. Malaman su shigo cikin maganan nan tsakani ɗauki makami kai ko ma irin exchanging ɗan maganar da bai dace ba mace ta yi da mijinta mai zafi bai kamata ba amma a ce har zuciyar mace ta kangare ta rauni irin na mace har ta kai ga ɗaukan makami ta kashe mijinta uban 'ya'yanta wallahi akwai alamar tambaya a cikin wannan abin ya kamata a ce gaskiya a duba wannan al'amarin a duba wannan al'amarin a duba me maza suke wa mata tsakani da Allah wannan ko addini bai nuna cewa rabuwan aure tana da illa ba misali har in dai akwai cutarwa tsakanin mata da miji akwai yanda za a yi a aure ba tare da wani ya cutar da wani ba misali ba kuma laifi ba ne. malamai ya kamata su wayar ma da mata da kuma al'umma akan wannan saboda in kin mutu ma baki da miji ba Allah bai alkawarin zai sa ki a wuta in matukar kin kare kanki daga wasu abubuwan da zai iya hallakar da ke ko ya zubar miki da mutunci ko mutuncin iyalinki ba wannan ba zai zama miki linza sami na shiga wuta ba to gara a ce kin rabu da mijin da a ce kin kashe shi e mu ba muna nufin a zauna ba a tare da aure shi yafi ba amma da ki kashe mijin gara ki ce ya rabu da ke ki bar shi rayuwar shi shi ma ya rake ma ki rayuwar kowa Allah haɗa kowa da rabansa idan da zuri'a kuma wannan ba zai zama shine zan ce shamaki eh, ko yankewa hulɗa tsakanin ki da shi ba. Aure ba mutuwa ba. Aure ba mutuwa. To amma ku in kuke wai to kuke da an ce muku Kuna da yawa. Wai mata sun yawa maza sun yi karanci. Shin mazan ne suka yi karanci? Mazan ba ne suka yi karanci. Mazan auren ne suka yi karanci. Akwai maza. Eh akwai mazan aure akwai kuma mazan da ba mazan aure ba akwai su suna nan mazan auren ne suka yi karanci. Gas gaskiya ni dai bana goyon bayan wai ka ce wai namiji yana cutar da kai kuma ka ci gaba da zama akwai cutar wadda zuciya ba za ta iya ɗauka ba in har kin ga cewa zaman nan naku ba alkhairi kuma akwai cutar wadda ba za ki iya daure shi ba to da ki aikata abin da ya faru gara gara ka nemi ku sahale ma junan ku wannan auren kuma kuskuren da kuskuren da mu mata muke yi gaskiya ba ma ba ma bude ma iyayenmu sirrin matsalolin gidan aurenmu ba ana samun babban matsala ta bangaren iyaye tsakani da Allah iyayenmu su ba suna da nasu laifin ko san me yasa da ce su ma iyayenmu suna da laifi akwai iyayen da duk abin da zaki je ki ce mijinki ya miki ba za su taba sauraron ki ba sai dai a koro ki a tsaya ma a saurare ki me ya miki in abin da za su iya shiga cikin ne a kira shi a tsawata da sauransu ba za a taba saurara ki ba sai dai kurin ke kullun ke saboda ke Allah ya halice ki mace ke ce ba ki da gaskiya kin gane shi ma miji ne ya fi ki hankali ya fi ki tunani ya fi ki kaza ya fi ki kaza sai a duka ban ma ba son zaman auren ne ba za a taba tsayawa a saurare ki ba Iyayen tsakani da Allah kuma iyaye ku dinga zama kuna janyo ƴaƴan ku a jiki kuna jin damuwa ƴaƴan ku tsakani da Allah ku dinga saurare because gaskiya akwai bambanci tsakanin mazajen da da na yanzu gaskiya mazajen da da na yanzu ba ɗaya bane sannan kuma akwai babban matsala guda ɗaya yanzu ko zan ce ne matsala ko ba matsala zan ban san dai me zan kira shi ba kin ga wayan da kike gani to ita ma babban matsala ce tana taimakawa wurin janyo matsalolin zamantakewan auratayya a ita ma tana haddasa fitina gaskiya saboda waya ce kina zaune da mijinki kina zaman zaman ki lafiya da mijinki hankalin ki hankalin shi zaki da yana kan waya ba mamaki wata can tana can daga waje tana postin din ta. kin gane ko wasu abubuwa gaba, baki ɗaya ke kina zaune tare da miji ne amma hankalin shi na kan waya daga lokacin da zaki fara zaki din me yake yi da wayan nan ne da har yake kun ba a waya attention akan ki ke matan shi at least lokacin da ya kamata a ce kun zauna ya samu tag dinki bai da tag dinki sai tag ɗin wayar shi dole ne wata idan ba mai zurfin tunani ba ce ta tunanin bari ta duba ta gani me yake yi da wayan nan to daga nan kuma za a fara samun matsala because abin da za ta gani za ta ma gwamnati ma da bata duba mishi wayar ba kin gane eh to gaskiya maganganun da yar uwata ta yi ta yi magana mai ma'ana kuma mai zurfi gaskiya ita ma waya ta taimaka kuma a wayan ne za ta gani wasu abubuwa kuma ga karance-karancen zamani yanzu da ake yi a ta kawo maka shirni a ce mijinta yana son ta oba kaza da kaza ke kuma kika auren kuma sai kika aiki ai ba haka bane in ba an samu mace mai zurfin tunani ba gani za ta yi cewa kamar ita ba ta sa an miji ne ko mai to daga nan kuma sai shi ɗan ce shigo sannan kamar yadda yar uwata ta faɗa iyaye iyayenmu ku sa mana ido gaskiya maza sun canza ba kamar da ba sabida girmamawa ma da darajawan da mazan da suke ba musurkansu na yanzu ba sa bayarwa maganar gaskiya so shi ma To ai wasu iyako ba sukan duba dattako wai ba ruwan su da kuɗi kawai za su baka mace kawai dai zamani ne dai ya zo na dan Allah dan annabi maza a gyara a ji tsoron Allah gaskiya mace an santa da tausayi duk matar da ka za ta ɗauki wuƙa ta ce ta hallaka mijinta gaskiya ba ƙaramin abu ya mata ba malamai ku shigo ku rinka ma maza wa'azi mu ma ku mana iyayenmu ba wai kun ma yarinya aure ba kawai ku kun aje ta a'a akwai akwai abubuwan da za ku sa ido ku kula da cewa bari mu duba yaya lamarin zama aurata ya gida biya mu kuma kalubale gare mu mata kakki ce wai duk matsalan ki na aure zaki kwashe ki gaya ma wata kawa dan ba kowace kawa za ta baki shawara ta gari ba don wata kawa za ta baki shawaran cewa eh shaye-shayen zamani kawa za ta baki shawaran cewa ki je ki ki ɗaya kawai ku ki rashin mutunci kawai ki je ki kawai a sama to shi ma yanzu inda uwa shi ma yana daga cikin abin da ya kwanci yawa inda a ce iyaye sun ba da kofar da za a rinka zo ana faɗa musu matsalolin aure ba uwar da za ta ce ma ta ɗauki wuƙa ki kashe mijinki ko ba uwar da za ta ce ɗauki ƙwaya ki sha saboda ki rashin mutunci iyaye ku taimaka ku sa mana ido ku san me muke ciki mu ma ba kowane magana ba ne za mu rinka gaya ma ƙawaye ba dan Allah iyaye ku an kawo muku ku sa ido kar ku ce a'a bari ka je ka ci gaba da zaman haƙuri wannan zamani ya riga ya wuce za a yi haƙurin zaman aure amma wallahi yanzu shiga cikin ba ya wuce ina faɗa ai saboda <laughs> eto haka ne amma yanda abubuwa suke faruwa din nan duk ga mace mai hankali yana iya zama mata wa'azin cewa ta san cewa zaman aure sai ka ɗaura ɗan mara sai ka ɗaura ɗan mara sannan ka yi haƙuri kuma iyaye su taimaka mana su rinka sa mana ido me muke a gidan mazajenmu ka ku ce a'a ka je yanzu yanzu sai ka ga ƙaramar yarinya yar shekara ashirin ta yi aure ka ganta dimi dimi masha Allah farkon aure amma daga ta yi aure sai ta zo ta tsufa ta tafi shekarun ta tsufa ba wai ba tsafta ba Allah kaɗai san me take tsinta a gidan mijinta mata suna shan wahala ai soyayya ai ta waje ce ba lallai ta dore ba wata soyayyar a waje za a yi ta daga ka shigo cikin gida kawai sai dai haƙuri. Shawara ta a nan ita ce, to da farko dai haƙuri, haƙuri, haƙuri. Idan aka ce haƙuri, idan dai Allah ya sa Allah ya azurta ka da haƙuri dan haƙurin shi kyakkyawa ce cewa ce daga Allah to ai hakuri hakuri idan aka yi hakuri ko me ma insha Allah ba abin da zai gagara insha Allah sai kuma iyaye mata su ci gaba da ba yara musamman mata tarbiyyar maganar zamantakewa aure ko da yaushe maganar iyaye mata kar ya kar mace ta iya uwa mace ta sanya akan ba yadda shawarar zaman aure ta nuna mata cewa wahalhalin za ta fi nuna mata ba ba jin daɗin ba ta nuna mata abubuwan da za ta fuskanta a gaba fiye da wanda take tunani ma saboda kar ta je ma misali ta rika tunanin cewa ita jin daɗi ne gaba ɗaya to dole ne akwai challenges da dama da ya za ta fuskanta a gidan miji haƙuri haƙuri haƙurin nan dai shi ne Allah ya azurta mu da haƙuri. To masu sauraro a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake sallama da ku. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare